الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan wa assalamu alaikum wa rahmatullah mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin daya ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da dari hudu da talatin da uku wadda kuma ya daidai da ashirin ga watan wane watan bakwai ko ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha biyu miladiya kumanta ba mun karanta ayoyi na 27 da na da takwas da na da tara cikin wannan sura mai albarka suratun nur wadda kuma mun yi alkawari insha Allah akan su zamu tashi fadin Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ubangiji ta'ala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyuti kada ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta tasta'nisu har sai kun nemi izini wa tusallimu ala aliha kuma kun yi sallama ga ma'abotar gidan amul farra yace akwai taqdimi da ta'khiri cikin wannan lafazin bi ma'ana hatta wato hatta tasta'nisu wa tusallimu an yi taqdimin tasta anisu ne badalin ayi ta akirinsa yadda jumlar yake yake ne hatta tusallimu ala ahliha wa tasta anisuhum wato har sai kun yi sallama wa ma'abota gidan kuma kun nemi izinin su domin abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka nuna shine gabatar da sallama ake kafin a nemi izini kamar yadda hadisin da ya zo wato hadisin sa'ad bin ubada wadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je gidansa ya yi sallama kuma ya nemi izini wadda sallamar ya rigayi neman izinin a wannan lokaci kamar yadda anas bin malik ya ruwaito kamar yadda qais ibn sa'ad shi kansa shi ma ya ruwaito da wasu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada ku shiga gidajen da ba naku ba hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha har sai kun yi sallama wa abota gidan kuma kun nemi izinin su sun ba ku dama haka Allah ya ce, zalikum khairul lakum yin haka shine mafi alkhairi a gare ku la'allakum tazakkaru an yi haka ne dan ku din ku wa'asu ku fahimci dokokin Allah ubangiji ta'ala ya fada wannan doka ne dan kare martaban mutum a cikin gidansa kare mutuncin mutum da kimarsa a cikin gidansa ibnu jarir ne tabari ya ruwaito da sanadinsa dangane da sababin saukar wannan aya cewa wata mata ce cikin matan al'ansar matan mutanen madina ta zo ta kawo kuka wurin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa takan kasance a wani yanayi a cikin gidanta yanayin da ba ta bukatar wasu mutane daban su ganta sai zamana gidan nata ana samun kai komo na ma'abota gidan mazaje na shiga su fita kuma suna samun ta a wannan hali yaya za ta yi annabi sallallahu alaihi wa kafin ya bata amsa sai Allah ya saukar da wannan aya Ya ce to ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku shiga gidajen da ba gidajen ku ba hatta su wa tusallimu ala aliha har sai kun yi sallama kuma kun nemi izinin ma'abota wannan gida idan sun muku izini sai ku shigo idan ba su muku izini ba sai ku koma ubangiji ta'ala ce fa in lam tajidu fiha ahadan idan ba ku samu kowa ba a cikin gidan yi sallama ka ji shiru yi sallama ka ji shiru ka kara ka ji shiru Allah yace fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum duk da haka kada ku shiga har sai in an muku izini ashe jin ba amsa maka ba baya lamunce maka damar da kai din zaka shiga gidan kai tsaye cewa watakila in ka shiga ka ganka ai a amsa a'a dole ka jira har sai an baka izini in ba baka izini ba to kuma ba a yadda ka shiga ba wa in qila lakum murji'u idan aka ce muku ku koma da baya Allah ya ce farji'u to ku koma kar ku shigo huwa azka lakum yin haka shi yafi tsarkaka shi yafi wato tsafta a tattare da mu'amalar ku na yau da kullum wallahu bima ta'maluna alim Allah madaukakin sarki masani ne dangane da abin da ku din kuka kasance kuna aikatawa malaman furu'a sun tattauna dangane da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam game da neman izini da kuma sallama dan shiga gida ko ɗakin da ba na mutum ba da ma shiga ɗaki ko gida na mutum shi kansa da haka sun kalato abubuwa da dama sai dai wasu daga cikin malaman sun takaita su a cikin ababe guda goma abu na farko bayan sallama shine sai neman izini neman izinin ana buƙatar ya na sai da kai sallama kafin ka nemi izinin za ka yi sallama ne da sigogi ɗaya daga cikin sigogi guda uku ko ka ce assalamu alaikum ko assalamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da kowanne daga cikin ɗayan ukun nan kai sallamar ka ta yi bayan shi sai neman izini neman izini za ka nema ne da ɗaya daga cikin sigogin da kai kake ganin za a iya gane cewa izinin kake nema malamai suka ce ka yi amfani da kalmar in shigo idan da larabci ne assalamu alaikum a adukul lama sai ka tambaya shi in shigo ne fassara sa da hausa idan masu gidan suka ce ma shigo sai ka shigo in suka ce koma sai ka koma in suka yi shuru sai ka ƙara maimaitawa assalamu alaikum in shigo idan ka maimaita sau uku ba su ce maka komai ba to wajibinka ne kuma sai ka juya ba za ka yi zaman darshen a kofar gidan kana jiran cewa sai wani ya fito ba ina fata mun fahimci wannan da haka da zaran ba amsa maka ba kai sau uku tare da neman izini to kuma sai ka koma ba ka yin sallama ko da an amsa ka ja baki ka yi shiru ba ka ce komai ba idan an amsa sallamar ka to kuma akwai bukatar ka fito sarari ka bayyana neman izinin ka ke yiwuwa ya zama na ɗaki ne ka yi sallama mai ɗakin ya amsa assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam to ba shiga za ka yi ba sai ka ce in shigo ba kuma shiru za ka yi ba ina fata mun fahimci wannan domin akwai wanda kan yi sallamar sai kuma ya yi shiru bayan an amsa yana jiran ya ji me za a ce masa za a ce koma ne ko za a ce shigo to ai baka nemi izini ɗaya daga cikin biyun ba da ka ana buƙatar ka nemi izini sai ka ce in shigo in an ce shigo sai ka ce to sai ka shigo in an ce koma sai ka koma in an ce jira kaɗan sai kuma ka jira ina fata mun fahimci wannan wa in qila lakum irji'u farji'u neman izinin nan baya wuce guda uku kamar yadda hadisin Abu Musa al-Ash'ari wadda Sa'ad bin Abi Waqqas ya rawaito da kuma Ubay bin Ka'ab waɗannan manyan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sun yi shaidan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sta'zana ahadukum ahadukum salasa falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayan ku ya nemi izini har sau uku ba a masa izini ba to ya koma da wannan malamai suke cewa ko da kuma a karan farko da na biyu da na ukun duk ba a ji shi bane ka imamu shankaiti ya kawo cikin littafinsa cewa koda yana da yaƙinin ba a ji shi ba la'alla gidan na da zurfi ya yi sallaman farko ya yi na biyu ya yi na uku ya nemi izinin na ɗaya na biyu na uku amma saboda zurfin gidan hasashensa na nuna masa cewa fa ba a faji ba mai yiwa watakila ko ana ruwan sama mai yiwa watakila ko wani dalili daga cikin dalilai watakila gidan na da injin markaɗe ko yana da wani inji mai ƙara wani janareto da aka tayar ya yi sallaman ya yi ya yi har uku kuma zuciyarsa na gaya masa cewa fa ba a ji ba fa to duk da haka bai da daman da zai ƙara domin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza sta'zana ahadukum salatan falam yu'zan lahu falyarji idan ɗayan ku yana mai izini sau uku ba mar izini ba to ya koma bai ce ya ƙara ba ina fata mun fahimci wannan sawa'an sun ji ko ba su ji ba in dai ya kai uku ba a yi ba ba amsa masa ba to ya koma imamul qurtubi cikin tafsir na shi yake cewa shi a fahimtarsa da wasu daga cikin malaman malikiya suna ganin idan mutum yana da tabbacin cewa ba a ji shi ba babu laifi zai iya karawa amma wannan magana yana da rauni domin bai da goyon bayan wani darsi daga cikin nasofi wanda dan adam kan iya dogaro da shi baya ga wannan ana buƙatar ya zamana lokacin da mutum zai yi sallaman ko neman izini kar ya fuskanci ɗakin ko kar ya fuskanci gidan sawa'an ɗakin na da kofa ko gidan na da kofa ko bai da shi ko da kofa ko ba kofa ba a buƙatar ka kalli santan inda kofar yake sai ka kalli damanka ko hagunka da kofar amma kada ka fuskanci kofar ta yadda idan da labule ne in iska ya daga zaka hango abin da ke ciki ka kalli wani guri wanda ko an bude kofar gurin kokarin a gawa ne kai to kuma ba za ka ga abin da ke ciki ba har ka yi magana da wanda ya leko dan ya ganka wannan shine abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar imam abu daud ya rawaito hadisi daga daya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ake cewa abdullahi ibn bishr yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance in zai yi sallama da neman izini a gidan wani to yakan kau da kansa ne ko ta dama ko ta hagu amma baya fuskantar gidan kai tsaye ya inganta cikin bukari wani ba kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya leka ta saman katanga yana assalamu alaikum in shigo alani ga manzo Allah sallallahu alaihi wa tsakiyar gida yana kallon annabi yana kallon sa amma kuma yana cewa in shigo <laughs> wannan alama ta ba kauye kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da na san kana kallo na da nayi amfani da matsayin da ke hannuna na soke idanunka ai ba haka innama ju'ila list ju'ila list min ajalil basari ai an sanya neman izinin saboda ido ne dan kar ka ga abinda bai kamata ka gani ba shi yasa aka ce tsaya sai ka nemi izini an maka izini da kai ka leka ka hango ni sannan kuma kana ya kaga dukkanin neman izini ya riga ya salwanta tun a karan farko kenan to ana buƙatar mutum ya kalli wani bangare daban wadda ba gidan ba kai tsaye sannan yana daga cikin sharuɗan yin sallama da neman izinin ya zama na gida ne wanda yake akwai mutane da ke zaune a cikin gida ko ake tsammanin mutane a cikin wannan gida ba kufai ba inda ya zama na babu kowa ba ina fata mun fahimci wannan gidan da yake akwai mutane dan Allah madaukakin sarki ya ce la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nitu wa tusallimu ala ahliha to a ce idan babu ahal ɗin gidan kaga babu gidan kenan da haka su ake yi masallaman su ake neman izinin su mazauna gidan gidan da yake da mazauna shi ake masa irin wannan sallama sannan ya zamana gidan ba gidan mutum bane shi kadai wanda yake zaune shi kadai ba kuma ɗakinsa bane nashi na shi kadai ku fahimci wannan da kyau ko da gidansa ne idan ya zamana yana zama ne tare da wasu la'alla yan haya la'alla iyayensa la'alla yan uwansa a cikin gidan wanda ba matarsa bane ba kadai a cikin gidan to wajibin ne kuma sai yayi sallama kuma sai ya nemi izini duk da gidan nashi ne ina fata mun fahimci wannan sai yayi sallama kuma sai ya nemi izini ko da gidanka ne wanda yake daga kai sai matarka sai ka zo kai sallama sai wani ya amsa a cikin falon ko wata ta amsa a cikin falon cikin bakin da suka shigo gida wanda ba matarka ba to ba za ka afko ba kai tsaye duk da gidanka ne sai ka nemi izinin la'alla baki ne kai bayan baka kuma bakin suna cikin wani yanayi watakila da ba za su so ka gansu ba to sai ka nemi izini duk da gidanka ne kafin ka shiga sannan yana daga cikin sharuɗan ya zama na mutum ya kudurta a ransa in an ce masa koma zai koma sallama an amsa ɗakinka ne kuma muryan ba na matarka bane ba alamar ko matarka ta yi bakuwa ko wani abu mai kama da wannan sai ka ce in shigo sai ta ce a'a koma gashi gidanka ne ɗakinka ne shikenan kuma sai ka koma wa in kila lakum murji'u farji'u ka ji a ranka cewa in an ce koma za ka koma domin umarni ne na Allah subhanahu ta'ala. Allah ne yace in kila ku murji'u sai ce farji'u bi sigatil amri wanda sigatul amri kuma tattadil wujub idan siga ya zo na umarni matukar babu wata karina wacce take tabbatar da cewa wannan umarnin ga yadda yake to umarni ne na kai tsaye wajibi ne da an ce koma to kawai koma komawar huwa azka kuma Allah ya ce shi ya fi tsarkaka a gare ku saboda kana iya afkawa kaga abin da idanka bai so gani ba kana iya afkawa kuma afkawan ya jawo maka musiba la'alla ba kuwar matarka ne Ka yi sallama mata ce koma ita kadai ne a ciki matarka ta fita wata kila ta shiga ban daki kai kuma sai kaga cewa to ya za a yi kai da ɗakinka ka kai da gidanka sai ka shiga kana shiga sai iska kuma sai ya turo kofa sai matarka kuma ta fito sai ta zo ta same ka da ita a cikin ɗaki kuma kofa a rufe kuma matarka bata ji shigowanka ba ke tamani menene dan zai zayyana mata kila akwai wani abu da ta shigo za ta kalli idanunka ta kalli idanunta ta ga yaya kake ta ganta ta yi murmushi to ita kuma sai ta murtuki sai ta kaddara cewa kai akwai wani tattaunawa da aka yi wadda ba ta Allah yace ku koma huwa azka lakum komawan shi yafi tsarkaka a gare ku shi yafi ba ku tsafta a fuskar mu'amala sannan mutum zai nemi izini ko da kuma mai gidan ne ya aika masa ya zo la'alla kai mai gyaran wuta ne ko mai gyaran ruwa sai mai gida ya tada wani direbansa ya ce a ɗauko ka a kawo ka to dan shi yayi aike kuma baya lamunce maka cewa in ka zo kawai ka shiga gidan ba sallama duk da shi ya aika ka zo to kuma dole sai ka yi sallama kuma sai ka nemi izinin ka shiga ina fata mun fahimci wannan sannan yana daga cikin sharuɗan da malamai suka ce ya kamata a kiyaye shi shine idan ya zamana a tambayi mutum wane ne lokacin da ya sallama to ya amsa da sunansa ka yi sallama an ce wa alaikum assalam sai aka tambaya wane ne to ba daidai bane baka ce ni ne sai ka ambaci sunanka ko wata lakabi daga cikin lakubbar da kake amfani da shi ko wata alkunya da kake amfani da ita ina fata mun fahimci wannan ko ka ambaci lakabinka ko ka ambaci wata kinaya naka ko kuma ka ambaci sunanka kai tsaye ne sai ka ce Muhammad Bello ila ce ba a gane ba wani muhammad bello sai ka ce al'adamawi kaga ka fito da abun sarari kenan ka faɗi dukkanin wani lakabi da kasan in ka bayyana shi za a gane shi wannan kuma ya jibinci a inda ka yi sallama ba a ganka ba kai tsaye ne ko ko ta hanyar wayar salula ne ko wayar salaho. duk yadda ka yi magana wadda ba a gane wane ne ya yi magana ba aka yi tambaya to kuma ana bukatar ka ambaci sunanka wannan shine abin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam imamu muslim ya ruwaito hadisi daga ali ibn asim al-wasiti daya daga cikin tabi'ut tabi'ina yace wata rana yayi tafiya zuwa kasar basra ya ziyarci imamu shu'ba daya daga cikin rijal na bukhari tabi'i ne mashhur daya daga cikin manyan tabi'ai sannan kuma dalibi ne na muhammad ibn al-munkadir sannan shi kuma muhammad ibn al-munkadir dalibi ne na jabir dan abdullahi sahabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ziyarci shu'uba ya kwankwasa kofar gidansa shu'uba yana cikin gida yace wane ne sai aliyu bin asim sai yace ni ne yace ana man sai yace ana shu'uba yace mali sadiqun yuqalu lahu ana ni dai bani da wani aboki da ake ce masa ana in zaka faɗi sunanka faɗi sunanka sai yace aliyu bin asim ne sai ya fito bayan sun gaisa da shi sai yace ni na ji muhammad ibn al-munkadir yana gaya mana jabir dan abdullahi wata rana ya je gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da bukatarsa lokacin da mahaifinsa ya mutu ya bashi da dimbin bashi a kansa da haka ya tafi gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam dan yayi fatawa akan wannan bashin yaya zai yi da ita da yayi sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya man sai Jabir dan Abdullahi sai ya ce ana sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ana ana Jabir dan Abdullahi ya ce wannan maimaita wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi manuni ya ce na cewa shi din bai ji dadin amsar da na bashi na cewa ana ba mu duba hadisi da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi mana bayani dangane da abin da zai faru ranar tashin alkiyama yace ati babul janna zan zo kofar aljanna in tsaya fa astaftihu in nemi a bude mini fa yaqulu khazin mai tsaron gidan aljanna sai yace wane ne man anta yace fa qulu muhammadun sai in ce muhammad ne kaga bai zai ba zai ce ana ba sai ce muhammad ne sai ce duka umirtu allah aftaha li ahadin qablak kai aka umarce ni da kan na bude wa kowa aljanna gabaninka ashe kaga Muhammad za ka amsa idan Muhammad idan wani suna ne sai ka amsa da sunarka ɗaya daga cikin ruwayoyin hadisin Abu Musa al'ashari sallaman da ya yi wa Khalifa Umar dan Khattab da ya je masa sallama a karan farko ya ce assalamu alaikum sai yace haza Abdullahi bin Qais sai an bata sunansa sallama ya ce Abdullahi bin Qais ne ba ma tare da an tambaye shi ba da ya sallama na biyu sai ce haza abu musa ya ce abu musa ne sai ya faɗi alkunya na shi da ya sallama na uku sai ya ce haza al'ash'ari don watakila abdullahi suna da yawa watakila abu musa suna da yawa amma al'ash'ari to shi kadai ne duk da haka ba mar izini ba sai ya juya shine umar dan khattab ya aika a demo shi bayan an nemo shi ya dawo ya ce ya aka yi da kai sallama ba amsa ba ka juya yace ai annabi ya ce in an yi uku ba amsa ba a juya ya ce sai ka kawo hujja shine ya je nemo Sa'ad bin Abi Waqqas Ubay bin Ka'ab suka zo suka bada shaidar cewa lalle manzon Allah ya faɗi wannan Umar dan Khattab ya ce ka san mu yan kasuwa ne hada hadar cinki ya shagaltar da mu daga zama a majalisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba mu ji wannan hadisin ba a takaice ana buƙatar in an tambaye ka sunanka kuma sai ka ambaci sunanka da sunan da kai din kake amfani da shi sannan kuma wannan sallama da neman izini yana biyo bayan shiga gida ba tare da wani uzuri da wani larura da ya taso a cikin gidan ba idan gobara ya kama a gida to baka tsayawa assalamu alaikum in shigo kai tsaye kawai zaka kutsa cikin gidan dan ka taimaka musu gurin kashe gobara idan yaro ya fada rijiya ana neman agajin al'umma to ba a tsaya dan agaji kuma dan yaro da gudu shi ma sai ya tsaya yana assalamu alaikum in shigo sai kuma ya tayar mutane unguwar hankali da aka yi kutsa kawai kai tsaye je agajin gaggawa ina fata mun fahimci wannan wannan sallaman da neman izinin a lokacin da ya zama babu wani matsala da ya taso ne a cikin gida ubangiji ta'ala yake wa in qila lakum irji'u farji'u idan an ce muku ku koma ku koma kada ku shigo huwa azkalakum wannan shi yafi tsarkaka a gare ku wallahu bima ta'maluna alim ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da ku din kuke aikatawa sai Allah ya ce غير مسكونة فيها متاع بينهم والله يعلم ما تبدون وما alaikum junahun ubangiji ta'ala yace babu laifi babu tuhuma akan ku an tadkhulu buyutan gaira maskuna ku shiga gidajen da babu mazauna a cikinta, fi fiha mata'un lakum alhali cikin gidan akwai wani abun amfani naku mata yana nufin manfa'a wani abun amfani ka yi ijiyar ka a wani gida wanda babu kowa a cikin gidan ko wani zaure wanda babu kowa a ciki ko wani guri wanda yake kufai ne babu kowa a cikinsa to babu laifi idan kun shiga a lokacin da kuna da wani abun amfani a cikin mai yiwa gida ne aka baka a matsayin ka na dillali ka nemo mai shiga gidan babu kowa kuma makullin gidan a hannunka yake da ka lokacin da ka zo ka bude ba za ka tsaya kuma kana assalamu alaikum in shigo ba domin babu kowa gaira maskula ce gida ne wanda babu kowa a ciki sannan kuma fi ha mata ullaku a cikin gidan akwai wani abun amfani domin in ka dace da wanda zai shiga gidan kai ma zaka dan samu abin da zaka ci abinci to babu laifi dan ka shiga gidan kai sai amma lokacin da ya zama na gidan akwai wasu mazauna a ciki ko da kuma haya suke kai ka ba su gidan haya to kuma wajibi ne sai kai sallama ka nemi izini akwai tutu bedroom guda uku an kama daya guda biyu ana neman masu shiga mabudan su na hannunka ka samu masu shiga wannan two bedroom din amma suna cikin compound ɗaya ne da wancan two bedroom din da wasu sun riga sun shiga to ana buƙatar kuma nan sai ka yi sallama duk da kai ne agent din gidan ko da kuma kai ne mai gidan kansa dole sai ka yi sallama kuma sai ka ce in shigo idan yan haya suka ce ma a tsaya kar ka shigo to kuma sai ka tsaya kai ne mai gida kana tsaye a waje kuma ko ruwa na dukanka dole haka zaka tsaya kuma ko da yan sanda ne a bayanka dole kuma haka zaka tsaya sai sun ce maka shigo sai ka shigo sannan sai ka zo ka duba bininsu ka kuma bawa wanda za ka iya bawa amma buyutan gaira maskuna gidan da babu kowa a ciki Allah ya ce laisa alaikum junahun an tadkhulu a babu laifi a kanku ku shiga irin wannan gida fiha mata'ul lakum matukar akwai wani abun amfani naku a cikin sa da wannan malamai suka ce raf'ul juna da Allah yayi a wannan ayar dangane da gida da yake gairu maskuna to ashe shiga gida wacce take maskuna kuma gidan da yake akwai mutane a ciki ba tare da sallama ba tare da neman izini ba haramun domin nan ya ce laisa alaikum junahun babu tuhuma akan ku ku shiga gidaje waɗanda babu kowa a ciki to idan an ce babu laifi akan gidajen da babu kowa to gidajen da akwai kowa ba a ce akwai laifi ke laifin kuma wani iri ne shine haramun ne malamai suka ce da zaran ka shiga gida da ba gidanka ba ko gida da ba izini a tattare da wannan kuma akwai mutane a cikin gidan to kai haramun Allah ya ce wallahu ya'lamu ma tubdun ubangiji ta'ala ya san abin da kuke bayyanawa na kiyaye dokokin Allah a sarari wa ma da abin da kuke boyewa na sabon Allah da taka dokokin Allah a boye da wanda kuka yi a sarari ubangiji ta'ala ya sani haka kuma ya san wanda kuka yi a boye ba shi da bambanci tsakanin wanda kuka yi a bayyanan da wanda kuka yi a sarari shi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala da na sarari da na boye duk ɗaya ne sawa'an minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustaqbil bil layli wa saribun bin nahar aya ta gaba sai ذلك أزكى لهم إن الله قدير بما يصنعون وبنجزي تعالى يتي كل المؤمنين كجاية ومؤمني يغضوا من أبصارهم سرمتي daga ganinsu wa ya fazo furujahum sannan su tsare farjojinsu zalika azka lahum haka shi yafi tsarkaka ay atyabu wa azharu lahum shi ya fi tsarkaka shi fi tsafta a gare su inna Allah khabirun bima yasnaun lalle ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da su din suke aikatawa akwai wasu kalmomi guda biyu suna buƙatar bayani a cikin wannan ayar na farko raddul basar na biyu hifzul farj da ubangiji ta'ala ya ce kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya wa mu'minai su rintse idanunsu malamai suka ce ghaddul basar anan yana nufin a wani bangare na rayuwa don haka suka ce min din da ke tsakanin ya da kuma absarahum wato min ce tabi'ibiyya tana nuna wani bangare ne wani bangare malamai suka ce su rintse idanunsa daga bangaren da aka haramta musu domin an bashi alal itlaq haka kamar yadda wasu daga cikin malamai suka ce min din za'i dace. to kaga kenan ko da ita ko babu ita ma'anar zai iya fitowa sarari sai ka ce kullil mu'minina yaghuddu absarahum idan aka dauke shi alal itlaqi haka ya zamana min din za'idati to ma'anar sai ya zamana ka gaya wa mu'mine su rimtsa idanunsu ba a ce a wani lokaci ba ba a nuna a wani sashi ba ba a nuna a halal ko a haramun ba to sai zamana kullun kenan idanuwan mu'mine a rufe amma sai Allah ya ce min absarihim a wasu bangarora na daga gane-ganen su ana buƙatar su rintse idanunsu wani bangare shine bangare na haramun duk inda ubangiji ta'ala ya haramta to kuma ana buƙatar musulmi mumini mai imani to ya rintse idanunsa daga ganin wannan al'amari malamai suka ce rintse idanu anan kai tsaye yana nuni ne zuwa ga al'aura wa in ma al'auran namiji ko al'aurar mace haramun ne musulmi namiji ya kalli al'aurar namiji dan uwansa kamar yadda haramun ne musulmi ya kalli al'aurar mace take ba matarsa ba dan al'aura haramun ne to sai Allah ce ka gaya wa mummune su rimtse idanunsu daga kallon irin wannan al'aura wannan al'auran kuma sawa'an a zafin mutum ne kai tsaye ko ko a'a a hoto ne na shi haramun ne musulmi ya kalli hoto wanda yake akwai tsaraici a cikin sa kallon shi ma haramun ne Allah ya sa wa musulmi su kauda kai dangane da wannan sannan na biyu su tsare farjojinsu tsare farji daga barin zina tsare farji daga barin liwatsi tsare farji daga barin maɗigo da kuma tsare farji daga barin istimna'i sannan tsare shi ta hanyar suturta shi da hana wasu su gan shi waɗannan bangarora ne guda biyu waɗanda malamai suke cewa ayan dukkaninsu ta kunshe su tsare farji daga barin zina ubangiji ta'ala ya yabi mumminai da wannan sifar cewa wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ya faɗa a cikin suratul azab wazzakirina Allah kaseeran wazakiraci kafin ya faɗa sai da yace wal hafizina li furujihim wal hafizati masu tsare farjojin su sune mu'minai maza da kuma masu tsare farjojin su mu'minai mata ashe tsare farji daga barin zina ubangiji ta'ala yayi umarni da shi wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabu al fawahisha ma zahara minha wa ma batan da makamantan ire-iren waɗannan sannan ubangiji ta'ala ya yi hali dangane da maɗigo kamar yadda ya yi hali dangane da liwaɗi yana daga cikin ayoyin da ubangiji ta'ala ya saukar don bayyana mana ta'addancin da mutanen annabi lot suka yi sunan rijala shahawa suna zuwa wa mazaje ta hanyar saduwa da mazaje shahwatan kawai don neman biyar bukatarsu madadin su zo wa mata wannan ubangiji ta'ala ya ce musu su ɗin 'yan ta'adda ne bal'antun qaumun adun kudin nan yan ta'adda ne ashe ta'addanci ne yin amfani da liwaɗi wurin ɗebe sha'awa ko neman wani biyan bukata kamar yadda ubangiji ta'ala ya bayyana sannan haka mace ta zo mace ta hanyar maɗigo shi ma wannan haramun ne yana ɗaya daga cikin tsare farji da Allah ya umarci mummune su yi shine su ne wannan mummunai maza da kuma mummunai mata sannan istimna'i abinda ake nufi da istimna'i shine mutum yayi amfani da hannunsa ko da wani abu mai yauki ko sabulu ko wani abu yayi wasa da gabansa har ya fitar da maniyi shi kadai wannan shi ma haramun ne domin yana ɗaya daga cikin neman wani hanya na biyan bukata wadda ba aure ba su kuma mumminai Allah ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin sai ce fa man ibtaga wara azalika istimna'i yana ɗaya daga cikin wara'u zalik Allah ya ce fa ulaika humul adun da ba a yadda ba musulmi ya yi amfani da wani dama na ɗaya bai sha'awarsa ba ta hanyar aure ba ba ta hanyar milkul yamin ba farji na farko kenan tsare farji na biyu shine suturta shi daga barin wasu su gan shi mutum ya zama yana tsare al'aurarsa baya fito da shi a fili ta yadda mutane za su gani kada haka kawai dan kana takamar kai ne da gida ka ga mutum ya daura dan karamin tawul wai zai tafi wanka ya fito tsakiyar gida da yan haya da kowa ya taka ɗaya bayan ɗaya har sai ya je ban daki kuma wai wanka zai je ya bayyana al'aurarsa wannan haramun ne ko ka ga mutum ya fito daga shi sai gajeren wando yana buroshi da safe a kofar gida ko ka gan a fili yana tsalle tsalle da gajeren wando ko ya saka ɗan fan kamfe wannan a koyan gudu ne ya alakanta gudu da pan din na kara wa mai gudun gudu yana in ya sa wani wando da ba shi ba zai rage masa gudun in kaga bai yi gudun bane amma bai iya bane ba to amma saboda shedanci dan a nuna wa mutane al'aura sai ce idan wasan gudu zaka yi to da fana zaka yi in wasan kwallo zaka yi to da gajeren wando zaka yi in wasan judo zaka yi to zaka yi da dogon wando in zaka yi ka kowane wasa an zaba masa irin surar da za a sa akwai wasan da tsirara kawai ake yi ne musulmi ya bayyana al'aura yana ɗaya daga cikin muhafazatul farj shine mutum ya tsare al'auran ya suturta shi al-istitar wato ya suturta shi haka abdulrahman bin zaid bin aslam ma ya fasara ayar kai tsaye kai tsaye cewa farji anan yana nufin al-istitari ne yana nufin suturta al'auran ta yadda mutum ba zai bari ba a ga al'auran yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum azabar kabari mutum ya rika bayyana al'aurarsa duniya tana gani wanda kuma mutane da yawa ba suka kiyaye wannan ba sai ga bakin titi mutum ya tsuguna zai yi fitsari ya kwarare al'aurarsa a waje wannan alama ce ta rashin mutunci alama ce da bata dace musulmi mumini mai imani ya siffanta da shi ba ubangiji ta'ala yace wal yahfazu furujahum a gaya wa mumminai su tsare farjinsu dangane da ramtsin idanu Bukhari ya rawaito hadisi daga Sa'ad bin Abu daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya gaya masahabbansa iyyakum wal julusa ala turuq ruwayan bit turuqati ka shedin ku da zama akan titi haka kawai a bakin kwalta mutum ya zo ya zauna akan hanya kawai yana kallon al'umma sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce to ayya rasulullah babu makawa dole sai mun zauna a bakin hanya saboda harkokin mu duka a bakin hanya ne harkokin neman abinci harkokin kai koman mu gaba ɗaya a bakin hanya ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to in kun matsa sai kun zauna a bakin hanya to ku ba wa hanya haƙƙin sa sahabbai suka ce menene haƙƙin hanya annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ghabbul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar abu na farko rimtse idanu kar ku yadda ku bari dan zama a bakin titi ku rika kallon haramun wannan haramun din ko a sarari ko a hoto ba yadda ba ku gani da wannan dalilin ya zama wajibi wa gwamnoni na yankuna na musulunci musamman gwamnonin jihohin arewa wajibin su ne su ɗauki mataki dangane da kamfanoni da ke yin tallace-tallace ta hanyar yin amfani da billboard su ɗauko manya-manyan hotuna a zo a sa akan tituna ko ana tallan makalin ko sabulu ko man shafawa a rika sanya mata da hoton tsaraici da wasu suturu waɗanda yake bai dace ba da al'adar mutanen wannan guri kamar kano kamar jigawa kebbi sokoto zamfara jihohi ne waɗanda yake ɗari bisa ɗari musulmi ne a zaune a wurin tsaye to amma kuma sai ka samu wadda za a yi talla da ita ba ma yar arewa ce ba sai a nemo yar kudu wadda ba harshen ta bane a wurin sannan ba al'adanta bane a zaune a wannan gurin mutanen da ke zaune a wannan gurin ba su san al'adanta ba sai a ɗauko hoton ta tsirara sai a zo sai a sa wa ana tallane na makilin ko ana tallane na man shafawa ko ana tallane na sabulu ko magi ko wani abu daga cikin kayan abinci wani abin da zai baka mamaki kuma shine wani hoton bai da alaka da tallar alaka da tallar ake misali watakila na network ɗaya daga cikin hanyoyin sadarwa din nan ko sai MTN za ta yi talla ko ita za ta yi talla sai a sa hotunan mutum biyu ga wani katon namiji ya rungume wata mace ita kuma macen a tsirara sannan babu waya a hannunsu babu komai to amma kuma ga hoto an nuna wai network ne tana talla to ne alakar wannan tallan da rungumar wata ba waya suka rike sai ya ce to ana tallar waya to babu waya a hannunsu ka gane takon da ake bukatar aika da hoton shine a yada barna a cikin ku ne a tsarkake titunan mutane daga barin irin waɗannan abubuwa a tsarkake guraren harkokin mutane daga barin irin waɗannan fitsara da baɗala da ake gudanarwa sannan ga wani nau'i na tallama da za a zo gaban kasuwa a tsakiyar al'umma a ɗebo mata fitsararru da gajerun wando da wasu kaya da aka ba su na musamman su zo su zauna a sa musu kayan kiɗa suna tarawa rawa wasu na tallan sabulu sai ka samu da mutuncinka da kimarka da darajarka a cikin al'ummarka sai mace fitsararriya ta zo ta tare ka ko a mota ko kana tafiya haka kawai wai malam tana ba tallan sabulu ne ko wani man shafa ko wani jus fitsararriya daga ita sai gajeren wando sai wani dan riga ya kamata al'umma su kalli wannan al'amari kuma ya kamata mahukunta su tashi su hana domin mu mumminai ubangiji ta'ala ya umurce mu da mu rintse ganin mu annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku ba wa hanya haƙƙinsa hanyar haƙƙin hanya na farko shine gaddul basari na biyu shine kaful aza kamewa daga barin cutar da mutanen da ke kai komo a wannan wuri kar ka faɗi wata kalma da za ta cutar da wani kar ka yi amfani da damar ka gurin cutar da wani ko harkar kasuwancin ka gurin cutar da wani sannan abu na uku raddu salam duk wanda ya maka sallama ka mayar masa da sallama imam bukhari ya ruwaito daga anas bin malik annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa wa tuqri'u salamu ala man arafta wa man lam ta'rif ka karanta sallama akan wanda ka sani da ma wanda baka san shi ba da haka lokacin da aka yi maka sallama to wajibinka ne kuma ka mai da sallama wannan shine haƙƙi na hanya sannan daga cikin haƙƙin shine al'amru bil ma'rufi yin umarni da abin da ya dace da shari'a kar ka bari ga wani aikin alkhairi kana kallo baka sa mutane sun yi ba dan kana zaune a majalisa wanda hayu anil munkar sannan kar ka bari ga wani aikin barna da mutane ke yi face kai kokarin hana wannan aikin barna idan kai haka to ka sauke nauyin da aka dora maka na bawa hanya haƙƙinsa muhallu shahid namu shine ghaddul basari ashe annabi sallallahu alaihi wa sallam a hadisance yayi umarni da rantsi idanu ya inganta cikin bukhari daga abdullahi ibn abbas wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan yayi aikin hajji ya dawo mina a yawmin nahari ranar babban sallah yo fadlu bin abbas dan uwa na abdullahi bin abbas ya goyo shi akan dabbarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan ya goyo fadlu bin abbas yana tafiya sai ga wasu ayari na jama'a suka tinkari annabi sallallahu alaihi wa sallam da fatawoyinsu suna buƙatar za su yi tambaya wanda ke da alaka da aikin hajji ko wanda ke da alaka da wasu mu'amaloni na addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya tsaya fadl bin abbas yana goye a bayan raƙumar annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin masu tambaya sai ga wata mata cikin banu khas'ama wata mata kyakkyawa kamar yadda abdullahi bin abbas ya fassara a cikin hadisin yake kyakkyawar mace kuma shi ma fadl bin abbas kyakkyawan namiji ne namiji ne mai kyan halitta mai kyan dire da ya ga wannan mata shi fadlu sai ya rika lekawa yana kallanta ita ma tana so ta yi tambaya kuma tana kallon fadl annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya kula da yadda take kallo kamar ta mai da hankalinta akan fadlu sai ya waiga sai ya ga shi ma fadlu fa ya kura mata idanu yayi kallo irin na galarau yayi dogon kallo kenan dogon kallo annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya sa hannunsa haka sai ya kauda kan fadlu bin abbas daga barin kallon wannan matar ashe ba a buƙatar dogon kallo kada mutum ya ce to ɗaya mai tsawo ina fata mun fahimci wannan tunda an ba shi dama ya na farko to sai ya ɗaya mai tsawo kamar yadda fazul ya ba bukatar mai tsawo ganta ta ganka ya zama dole wannan ba yadda ka iya nazara fujua ne jarir bin abdullahi bajali ya tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam dangane da kallo na fujua ka waibo ne kawai sai ka ganta ko ta waibo ne kawai sai ta ganka annabi sallallahu alaihi wa sallam yace to bayan nan sai ka kauda kanka kada kallanta in kallon baka da laifi akan to amma ka waibo ka ganta sai ka ki kauda kai sai dogon kallo to annabi sallallahu alaihi wa sallam bai halatta haka ba hadisin fadl bin abbas ya nuna mana haka ana buƙatar musulmi su zamana suna masu rimtse idanunsu daga barin kallon matan da ba nasu ba ubangiji ta'ala ya ba mu ikon tsari idanuwanmu ya ba mu ikon tsari farjojinmu daga barin yin abin da yake haramun ne Allah ya zalikum zalika azka lakum wannan shi yafi tsarkaka a gare ku inna Allah khabirun bima yasaun ubangiji ta'ala

ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آخر ubangiji ta'ala yace wa kullil mu'minati kuma ka gaya wa mu'minai mata yaghbudna min absarihinna su ma su rimtse idanunsu daga barin kallon mazajen da sun haramta a gare su wa yahfazna furujahunna kuma su ma su tsare farjojin su daga barin saduwa da wasu mazaje waɗanda ba mazajen su ba da kuma barin yin maɗigo da wasu mata wadda ubangiji ta'ala ya haramta haka ko barin yin istimna'i wannan jaddadawa ne akan abin da ubangiji ta'ala ya gabatar a baya fadin Allah ta'ala qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya jibinci mumminai maza da mumminai mata gaba daya to amma anan sai Allah ya ware matan su kansu ya sake musu gargadi na musamman min al'aurar mace yana da matukar muhimmanci gurin tsarewa saboda ita dukkanin jikinta gaba daya al'aura ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wal mar'atu kullaha awra. ita mace gaba ɗaya jikinta al'aura ne ma'adal waje wal kaffai matukar ba hannu tafukan hannunta bane ba kuma fuskanta bane ba to ashe jikin mace al'aurarta ya fi buƙatar tsaro sama da jikin namiji domin namiji al'aurarsa daga cibiya ne zuwa gwiwa da haka kirjinsa ba al'aurarsa bane ba damatsunsa ba al'aurarsa bane ba sharabansa ba al'aurarsa bane ba gashin kansa ba al'aura bane ba amma mace dukkanin waɗannan bangarora da na lissafa gaba ɗayan su al'aurarta ne hatta wuyanta al'aura ne a gare ta damtsanta nan al'aura ne a gare ta zira'i al'aura ne to ashe ku kaga hatta tafin kafar mace al'auranta ne asar wajibi ne sai ta suturta shi to sai ubangiji ala ya sake maimaita musu sun shiga cikin jumlar baya a ayar baya kullil mu'minina to amma kuma sai Allah ya sake maimaitawa wa kullil mu'minati yaghbudna min absarihinna wa yahfazna furujahun domin mace tana da kimar gaske annabi sallallahu alaihi wa ya siffanta da cewa durrun ne kamilun wato kayan wato kadara ce mai kima kadara ce mai daraja kayan karas ne wanda yake bukatar tattalawa yana bukatar al'ummar musulmi su sa masa lura da kula akwai wato lalacewa a ce mata sun fito kan tituna suna bayyana tsiraicinsu babu lalacewa da ya kai wannan girma a gaban Allah subhanahu wa ta'ala domin dai mace halitta ce wadda ubangiji ta'ala ya kimanta ta bayan Allah madaukakin sarki ya kimanta halittar sai ya dora nauyinta akan wasu bai ba ta daman ta dauki nauyin kanta ba sai ya dora ma iyayenta su dauki nauyinta idan ta yi aure sai ya ba wa mazajen su dama su dauki nauyin su idan ma iyayen sun mutu yayyanta da yan uwanta maza su ubangiji ta'ala ya dora ma nauyin su dauki nauyin ta Allah bai dora mata nauyin ta dauki nauyin kanta ba mace ce za a yi ma aure a ba ta sadaki sannan kuma sadakin nata ne duk kuma sai yanda za a mata ba lalle bane bai zama an yi mata da sadakin ta sadaki nata ne dan kuma ta je gida a ciyar da ita in ta yi rashin lafiya kuma a dauki nauyin ta kuma sadakin yana nan ai sadaki miliyan a bata miliyan dinta yana nan a account in ta yi rashin lafiya da ke buƙatar fanado na naira ashirin to kuma mijin ne zai biya naira ashirin din ita ba halatta masa ɗauka a cikin miliyan dinta ba in ta ɗauka kuma bashi ne sai ta bashi bashi in ya samu ya biya jin yunwa tana buƙatar abinci ga miliyan ɗinta account amma kuma shi ne zai ciyar da ita e eh, karma karma ya samo kuɗin da zai kawo mata abinci tana da miliyan account a kwance suna numfashi kuma ya rasa sai ta ce to bari ta taɓa daga cikin miliyan ɗinta amma ba shi ci abinci ta ƙoshi sannan ya samu ya biya mace babu halittar da ubangiji ta ala ya tana dama irin wannan gasar an kai yau mata da dama suna buƙatar su zubar ma kansu wannan kima ce kadai aka yi doka ba a yadda ba wani namiji ya taba kanta sai ya biya ya shafi jikinta sai ya biya to amma ga mata akan tituna malami na cewa akuyar gidan wani ta fi daraja da kima sama da yarsa to inda akuyarsa za ta fito kofar gida wani mutum haka kawai yazo ya kama ya shashafa wannan akuyar makwasa da sun leka sun gaba mai akuyar bane kuma tun sun mai akuyar tun su ne nan take za su kama shi sai sun kama barawo ki matakin kare dukiyar a inda zai fito da yar wannan mutumin kofar gida ya shashafa ta sai ya gama duk abin da zai ya dauke ta mota ma ya tafi da ita babu wani makwabci da zai ce yar mun ga kaza da akuyar gidan wani za su iya sayo mutunci a tsare al'aurar mace ana wa maza su kalle ta da kimanta sai sun biya haka kawai arha sai ka ga suna akan tituna ga suna a kafafen watsa labaru ga suna a talabijin ga suna arha kawai a nuna tsiraicinsu saboda rashin sanin mutunci kuma har ya musulma tana sha'awar ita ma ta zama irin waɗancan yau ka tafi manya-manyan jami'o'i da muke da su a nan arewacin najeriya sai ka yi jami'o'i ne a kudancin najeriya tsabar shiga na tsara da ake yi kuma kashi saba'in cikin ɗarin masu wannan shigan 'ya'yanmu ne su ma kun koyi haka fata musulmi su gyara قل للمؤمنين يغضوا يغضن من يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ubangiji ta'ala yace a gaya wa mata mu'minai su tsare idanuwansu daga barin kallon mazajen da ba su halatta ba wa yahfazna furujahun su tsare farjojinsu daga waɗanda ba su halatta a gare su ba wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha kada su bayyana adansu sai abin da ya bayyana daga jikin adam malamai sun tattauna dangane da menene ya bayyana daga cikin adam abdullahi bin abbas da wasu daga cikin malaman tafsiri irin su abdullahi dan umar irin su ikrama irin su Sa'idu bin jubairin suka ce ana nufin fuskanta da tafukanta da kuma abin da ya damfaru da wannan fuskar ko ya damfaru da wannan tafin kamar zoben da ke hannu kamar kwalli da ta sa a idan wannan duka yana ɗaya daga cikin mazan haramin ha abu ne wanda yake ya riga ya bayyana abdullahi dan mas'ud yace duka waɗannan ba su bane ba abin da yake ma zahara min ha shine tufafin da ita din ta sa koma ya da ta lulluba da shi ta sa bakakin kaya ne dole bakin launin ya bayyana in ta wuce a ce ga wata mata can da bakin kaya ba yadda za a yi ta rufe wannan bakin in ta rufe da fari za a ga farin in ta rufe da ja za a ga jan in ta rufe da wani launi daban za a ga launi wannan launin shine ma zahara min ha inji abdullahi ibn mas'ud wannan kuma shine mafi yawa daga cikin malamai suka tafi da shi da sun ce zina da fassara shi da fuska to ya saba wa ka'ida ta larabci da fassara shi da tafuka ya saba wa ka'ida ta larabci duk da wancan hadisin yana cewa almar'atu kullaha aura ma adal wajhi wal to dai ba yana fassara wannan ayan bane ba domin wannan aya na magana ne akan zina wala yubdina zinatahunna kada su bayyana zina nasu illa ma zahara minha zina kuma a harshen larabci abinda ake nufi da shi ma ta tazayyanu bihi almar'a da mace take yin ado da shi wanda yake bai da alaka wanda yake kharijun an asli badaniha ya fita daga asalin gangan jikinta ba fatanta ake nufi ba abinda ta dora akan fatan na ado shi ake nufi da zina domin lafazin zina sun zo a cikin alkur'ani a gurare da dama amma ba zo da ma'anan fuska ko kuma tafukar hannu ba to kuma bai yiwuwa ka fassara wannan da wani abu daban ba da irin lafazan da waɗancan suka zo da shi ba fa inna khayra ma yufassaru bihi alquran alquran domin mafificin abin da ya kamata a fasara alqurani da shi shine alqurani ubangiji ta'ala yace ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin zina tan yana nufin me ado ko kwalliya qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi zina tan yana nufin me ado ko kwalliya qala maw'idukum yawmuz zina yana nufin me ado ko kwalliya almalu wal banuna zinatul hayatid dunya yana nufin me ado ko kwalliya duk inda zina ya yazo inna ja'alna ma alam abdi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala walakinna humilna awzaran min zinati alqawmi faqadabnaha fakadhalika alqasamiri inna zayyanna samaa duniya dunya bi zinatin alkawakib wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin dukkanin su zina ne suna nufin ado suna nufin kwalliya ba suna nufin fata ko gangan jiki nasu ina fata mun fahimci wannan to da wannan malamai suka rinjaye da tafsirin Abdullahi ibn Mas'ud akan tafsirin Abdullahi ibn Umar da kuma na Abdullahi ibn Abbas cewa zina yana nufin ado ne zaka ma zahara minha shine abin da ya zamana ma la yumkinu al minhu abin da ba zai yiwu musu ba su iya koye shi kamar yadda al-Imam Ibn Kathir ya kawo cikin tafsirin shi yace abin da ake nufi da ma zahara minha shine ma zahara minha shine ai la yadhharna shay'an kada su san su bayyana wani abu min zina na adansu lil ajanib ga wasu mazaje waɗanda ba mazajen su ba illa ma la yumkinu al ikhfa sai dai abin da ya zama ba za a iya boyewa ba minhu daga gare shi menene ba za ta iya boyewa ba shine launin tufarta ba yadda za ta iya boye wannan amma za ta iya boye dan kunnin da ta sa sarkan wuyar da ta sa za ta iya boye shi fuskarta za ta iya rufe shi ko ba za ta iya ba to in dai za ta iya wajibi ne ta rufe shi haka abdullahi bin kasir ya fassara ya tafi da fassarar abdullahi bin mas'udin bayan ya kawo wannan fassara na sannan kuma haka mafi yawa daga cikin malamai suka tafi a kansa ga wanda ke bukatar karin bayani ya duba ul bayan na imamu shankaiti kusan shi ya fi kowanne cikin malaman tafsiri ta bayani akan wannan matsala cewa abin da ake nufi da zina lallai yana nufin adansu kada su bayyana adansu sai dai abin da ya zama ya bayyana ba yadda za a yi ya koye shi kamace dole ne ta boye dukkanin adanta illa ma zahara min sai dai abin da ya bayyana daga gare shi wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin kuma lallai ne su mata su sanya khumur nasu lafazin khumur jam'u ne na khimar abinda ake nufi da khimar shine ma yutakhammar aw yutaghaffa bihi abinda ake lulluba da shi a jahiliya larabawa sukan yi wa su dinki ne irin mai budadden wuya kamar yadda mafi yawa yanzu ma ai mata dinki mai budadden wuya ake musu za ka samu kafada da kafada gaba ɗaya a waje saboda faɗin wuyan da ake yi wadda galibi maza ba su cika irin wannan ba duk da wasu daga cikin al'adan kamar larabawa za ka samu cika san irin wannan mai buɗaɗɗen wuya ba a yanzu to da dai a lokacin jahiliya matan su ma mai buɗaɗɗen wuya suke sawa kamar yadda mu ma yanzu matan mu a yau mai buɗaɗɗen wuya suke sawa sannan sukan sanya lullubi a kansu sai dai in sun sa lullubin sai su shimfiɗar da shi ta baya kamar yadda wani kan sa irin rawani haka sai shimfiɗar da rawanin gaba ɗaya ta baya wuyansu nan a waje duk adon da suka yi a wuya da kuma fatar wuyan nasu da alamu na nonon a gaba ɗaya zaka samu a sarari yake a bayyane sai ubangiji ta ala yace to a gaya musu wali yadribna bi khumrihinna su rika sanya lullubin su ala juyubihinna akan mabudan rigunan su bi ma'ana wuyar rigan ya zama sun rufe shi kar su bari a ga wuyan wannan ala na wala zinata hunna illa lib'u ulatihin kada su bayyana adansu kada su bayyana kwalliyansu da suka yi na awarwaro ko na abun wuya ko na ɗan kunne ko na wani munduwa da suka sa illa lib'u ulatihin na sai ga mazajen su kadai abi hatim ya ruwaito hadisi da sanadinsa wurin fassara wal yadribna bi khumrihinna malaman takhriji suka ce hadisi ne wanda ke da daraja ta hasan wata rana safiya binti shaiba take cewa suna tare da ummul mu'minin aisha Allah ya da ita da su da wasu daga cikin mata Allah ya yarda da su cikin matan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai suka ambaci take fazakarna nisa'a quraishin wa fadlahunna muka ambaci matan quraish da falalarsu da kimarsu sai ummul mu'minin aisha Allah ya da ita take cewa inna li nisa'i quraish la fadla lallai matan quraishawa suna da falala amma tace wa inni wallahi sai dai lallai ni ina rantsuwa da Allah ma ra'aitu afdalu min nisa'il ansar ashaddu tasdiqan bi kitabillahi wala imanan bit tanzil tace ni wallahi ban taba ganin mata irin matan Madina ba wurin tsanani da gaskata littafin Allah da yadda da abinda Allah ya saukar nan kai tsaye ba tare da jayayya ba sama da matan mutanen Madina tace duk da matan Quraysh suna da falala ta ce ni kuma ina ganin matan ansar sun yi musu fintin kau a wannan bangaren yadda da littafin Allah yadda da abin da Allah ya saukar ta ce hujjar ta shine lokacin da ubangiji ta'ala ya saukar da ayan wal yadribna bi kumurihinna a cikin suratul nur nabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta masa habbai nan take in qalaba ilaihinna rijaluhun mazajen mata suka koma zuwa ga matayensu musamman matan Madina yatluna alaihinna ma anzalallahu ilaihim suna karanta musu abinda ubangiji ta'ala ya saukar musu fiha a cikin wannan suratul nur ne yatlu rajul zaka samu namiji yana karanta ayar alam ra'atihi akan matarsa yana karanta mata shi yana bata bayani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana aya ya ce Allah ya ce ku sanya lullubin ku ku rufe kawunan ku ku rufe ainihin gangan jikin ku da shi ya karanta ma yarsa ya karanta wa yar uwarsa nan take su kuma suka tashi ila murtihin zuwa ga ainihin labulan ɗakunansu da sauran zannuwan gadajensu macen da ba ta da lullubi ko lullubin ta gajere ne guntu ne wanda ba zai iya lullube jikinta ba sai ta yage labulan ɗakinta sai ta mai da shi lullubin ba za ta jira cewa sai an samu kuɗi an sai wani ba gara a hakura da labulan da ta zauna cikin tsiraici haka suka yi ta ce fa asbahna suka wayi gari da asubahi suka fito ila rasulillahi sallallahu alaihi wa ra'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam a bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam suna bin shi sallah mu'tajiratin gaba ɗayan su cikin lullube ka anna ala ru'usihin al-girban kai kai tamanin sun saka buhure a kawunan su wannan na nuna mana mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam lullube cikin su cike gaba ɗayan su domin ummu na Aisha ta siffanta su da sanya buhu in kuwa an sanya buhu gaba ɗaya za a lullube jiki kenan to haka suka fito gaba ɗaya sun lullube jikinsu dare ɗaya da saukar wannan aya yau shekarar dubu da ɗari hudu da ɗoriya da saukar wannan aya ana karantawa lokaci bayan lokaci ana maimaitawa amma mata da yawa sun kasa sutura jikinsu sun kasa yin aiki da wannan aya da haka da wannan umma na aisha take ta ga matan kirki ba sama da matan al'ansar saboda su suka yi aiki da wannan aya kai tsaye lokacin da ubangiji ala ya saukar musu tun wannan aya malamai suke cewa wajibi ne mace ta rufe dukkanin jikinta abin da ya fi karfinta sai dai wasu daga cikin malamai suna ganin babu wajibcin sai ta rufe fuskanta don kawo dalilai daga cikin dalilan da suka dogara da shi, dalilin ko shi ne, annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taba cewa dole mace ta rufe fuskanta ba wannan gaskiya ne to amma kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi nuni dangane da fitinar da mace kan iya zama a cikin mutane ya ce ma taraktu adi fitnatan ala rijali minan nisa ban bar wani mummunar fitina mai tada hankalin maza ba irin mata to idan mace fitina ce fiskanta yana ɗaya daga cikin gababuwa da ke jawo fitinar zuwa ga mazaje musamman ma idan ya zama na mace kyakkyawa ce duk da wasu na ganin cewa wannan aya ta fi amfani zuwa ga matan larabawa mu matan ba bakaje ne to ai mu ma bakaje ne ko ta kwariya da abokiyar burmin ta ba waye yace maka matan larabawa aka ce ka aura ai babu ma kufa a tsakaninka tunda kake aure ai ka san wacce kake aura jinsin ka kake aure launin fatar kake aure yan Najeriya kake aura saboda baka kake baki kake kuma baka kake aura da haka duk yadda take a cikin ku ake samun kyakkyawa ake kuma samun mummuna saboda haka akwai kyawawa a ciki lallai idan mace ta rufe fuskanta dan katta fitini al'umman musulmi to tabbas tana da lada a haka muna fata ubangiji ta ala ya samu dace la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihin kada mata su bayyana su sai dai ga mazajen su au aba'ihin ko ko iyayen su au abna'ihinna ko ko ƴaƴansu au abna'i ba'ulatihin ko ko ƴaƴa wato na mazajensu ko da ba ita ta haife shi ba idan dan mijinta ne to ya halatta a gare ta dan ta bayyana wani ado nata a gabansa au ikhwalihin ko ko ƴan uwansu yayyanta da kannanta babu laifi dan sun ga adanta au bani ikhwalihin ko ko ƴaƴan ƴan uwanta ƴaƴan yayyanta da kannanta dan sun ga adanta babu laifi domin su ma ƴaƴa ne a gare ta au bani akhawatihin ko ko ƴaƴan ƴan uwanta mata yadda ko kanuwarta ƴaƴanta babu laifi don sun ga adanta domin ita ma uwa ce a gare su au nisa'ihin ko ko matan mumminai wato ba kafirai ba babu laifi don mace musulma ta ga kwalliyar mace musulma ta ga adan mace musulma wannan babu laifi amma haramun ce kafira ta ga adan mace musulma ballantana ta ga al'auranta haramun ne mace musulma ta bayyana al'auranta a gaban kafira da haka hatta irin masu gyaran gashi din nan haramun ne mace musulma ta je kasara ta yi mata gyaran gashi ko ta yi mata kitso ko ta yi mata wani aikace aikace ko wani shafa wani mai na musamman dan kawar da wani rodi rodi a jikinta ko wani abu mai kama da wannan ko gyaran fata haramun ne mace musulma ta mika jikinta kafira ta yi mata sai dai kawai idan ya zama na larura ne misali ba ta da lafiya aiki za a yi mata kuma wannan kafarar likita sai to dole ta ganta wannan larura ya zama dole ko ko za ta karbi haihuwa a gare ta ko wani abu mai kama da irin wannan wannan larura ne ba ya da ta iya amma haka kawai lafiya lau ta bayyana al'auranta ta haramu ne kamar yadda wasu ɗalibai sukan yi kaga ɗaliba da ɗaliba sun shiga guri suna wanka tare kuma ɗaya musulma ɗaya kafira wannan haramun ne haram ko da ma da ƴar uwarta musulma ne ballantana kuma da kafira Allah shirya da mu aw ma malakat aymanuhun ko ko abinda daman su ya mallaka na bayi bayin nan mazan su ko matan su aw ittabi'ina ghairi ulil ilba ko ko waɗanda suke bibitan magidanta Ibn Kasir yace udara wato waɗanda aka ɗauka ‘yan kwadago mai gadi mai ban ruwan fulawa mai wanki ku wanda ke dafa jirki a cikin gida wannan babu laifi dan sun ga kwalliyar matan mai gida idan ya zama na su ma gairu ulil irbati ne min rijali wato ba su da sha'awa daga cikin mazaje malamai suka ce kamar mazajen da aka dandake kamar mazajen da ba su da gaba kamar mazajen da yake sun tsufa tukub wanda babu sha'awa tare da su babu laifi dan sun ga kwalliyar matan miji amma miji ya ɗauki direba saurayi san balele kyakkyawa watakila ma ya fi mai gidan kyau ma shi ne direba to haramun ne wannan direban ya kalli kwalliyar matar mai gida ya ɗauki mai girki zangalelen ƙato zabgegen ƙato kawai a cikin gida wai yana girki kuma yana sha'awa sannan ana kallon shi to wannan haramun ne ka fito da kwalliyanta a cikin gida don wai mai aikin gidansu ne ko mai gadi ne idan yana da ɗan fasali fasali yana da sha'awa to ba a yadda ya ga kwalliyar matar mai gida domin irin wannan zai iya jawo barra